بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون وانا لتاهنا تفسير القرآن من جرمى تفسير البياء التاويل في معاني تنزيل tafsiri shekana abdullahi bin fudu ya ta gama da hullahu bi rahamati mun kwana a farkon suratul fatiha wannan sura ana sanin da ɗan mabuɗi na ƙur'ani suratul fatiha tilkitab makkiya kuma wannan sura ba makata maka ta jida saboda tana da ayoyinta guda bakwai bismillah rahman rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rahama mai jinƙai walfatihatu ita fatihatu da aka ce fil'asili mazdarun ga asalinta mazdari na na wannan kalma ta buɗi domin kal'afiyatu na fatihatu afiyatu summe bihi awwalu ma yuftatahu bihi shay an ambace shi da shi farkon duk abin da aka budawa min babu idayaqil mazdari alal maf'uli wato yana daga cikin babin wawaita masdari akan maf'uli biki yubda'u bi ha fil masaf domin ita ana farawa da rubuta ta a cikin qur'anai wa bi ta fi salati kuma da karanta ta da ake yi a cikin sallah wa yuqaddaru fi awwalaha ana kaddara a farkonta qulu alhamdulillah shi alhamdulillah din nan jumlatun habariya usida biha sana'u ala Jimla ce habariya wadda an ka yi niyyar yaban bani da ita ga ubangiji bin mamamuni ha ga abin ta kunsa min annahu maliku li jami'il hamdi cewa dukkanin yabo duka Allah shi ya mallake shi min alhalki daga talikai wa mustahiqu Allah shi ya cancanta an yi hamaduhu su gode mishi su talikai walhamdu huwa sana'u ala jamilil ikhtiyari wato shi hamdu yabona akan kyautawa wanda mutum ya zan yana da iko garai yana da zaɓi a kansa duk inda ka ji wani ya ce hamattu fulan to a lafi ilimi kaza yana da iko ne wannan aiki yana da iko ne baki min ni'imatin kamar ni'ima au gairi ha ko waninta yana yiwa ni'ima ta yi in gizo ta zuwa gare ka gone mai akan wannan ni'ima ko kuma shawa ya baka ka ce na gode ma wani saboda abu ka zana shi walmadaf amma shi yabo kuwa sana'u ala jamili mu alal mu mudulakan shi yabo abin da ake ce madahi to ne yabo bisa kyaukyawa mutlakan ikon wanda ya yi na ko ba iko na yana ba duk ana iya yabo ne ba yin dararan ba an yin dararan na kaga babu daɗi bari ka ji ta ƙulu kana cewa hamattu zaidan ala ilmi na gode ma zaidu saboda ilimin da agare ilimi iki ta sabi ne na shi ya ta nemo shi fili ya baka shi ko yi wani abu ka ce na gode ma wanda saboda ilimin da aka riga mun samu wala ta ƙulu baka cewa hamattuhu ala husni na gode ma wanda saboda kyawo ne don kyawo ne ba ikhtiyari ne na ba ba shi ma dalla ba ikhtiyari ne na ba bal ni za ka cewa sai dai ka ce madahatuhu na yabe shi akan kyawun da aggare to saboda haka ashe kenan inda aka samun hamdu to madahu na ya shiga ciki amma inda aka samun madahu hamdu bai shigowa daban na wa shukur to shi kuma godiya muqabalatun ni'mati bis sana'i qawlan wa amalan wa i'tiqadan wannan shi ko shi ake ce ma shukuru hamdu daban madahu daban shakuru daban abin da shukuru mutum ya yi ma abu mai kyau ka gode saboda ya ma abu kyaukyawa sai ka yabai yabonka ga magana ko yabonka ga aiki ko ko yabonka ƙuduri wannan shine shukuru amma idan mutum ya ma abin kwarai ka koma babu komi sai zagi to kai ba na kwari hake ba to huwa a ammu min huma shi ya game waɗance ya game hamdu ya game madahu shi shukuru a ammu min huma min washe wa khassu kuma ya ya samu takhsis ya ke banta min washe rabbil alamina Allah shi ne ubangijin talikai maliki jami'il khalq shine mamallakin dukkanin halittu wa gulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun ulul ilm ulul ilm don haka anin jayar da jam'i ne da ya'u da nunu an ka ce rabbil alamin an jayar da ulul ilmi ala gairihim wa huwa min al'alamat shi alamina ne na yanka ce to abinda ake cewa rabbul arabil alamina min alamat su talike su a alama akwai mahalicin su li'annahu alamatun alamu jibi don shi alamina shine alama ga wanda ya samar da shi wa rabbu abinda ake ce marabu fil asli bi ma'anar tarbiya ga ma'ana ta yadda mutum sannu sannu sannu sannu in ba gane ba huwa tabligi shay'in shine isar da abu ila kamalihi zuwa ga cikatai shay'an fa shay'an kadan kadan summa wasu bihi lil mubalaga sannan aka sibanta don mubalaga kal adli don haka an ka zo da shi da mubalaga an ka ce rabbil alamin ubangin talikai wakila amma ga wasu malaman arabiya sun ce huwa na'atun wannan na'ati na min rabbuhu ya rubuhu fa huwa rabbun min rabbuhu ya rubuhu fa huwa rabbun to shi rabbu wala yudlaku ala ghairillahi illa muqayyidan ba idlaki ne in ba ga Allah ba sai an samai kaidi zaka ce rabbu dabati rabbu dari amma ba a ce man raba a ce haza rabu, amma shi ga ubangiji mutlaka ta faɗi ne amma ga in za a faɗa ta ga wani ba Allah ba sai ya mai ubangijin gida to mu sai karatu Allah shi ne wanda an mai jinƙayi mai rahama li jami'i a halƙihi, rahimi mai tausayi lilmumini na na'atun ba'da za ta takidi ba takidi ba ne. in hmm. karanta bisu ma ko na'am Maliki يوم الدين to shi ubangiji shi ne fa maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako aljaza'u sakamako huwa yawmul qiyamah shine ranar Kusa bin zikiri an keɓance shi da ambatu li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala domin babu mulki ga ɗaya in ba ga Allah ba waƙara kisa'i wa asimu wato shi kisa'i da asimu sun karanta shi ma liki raba mimu ɗin nan da alif an raba su da lamu wato wanda ke shi adda mulki yau dini ranar sakamako wa ma'ana malikul amri kullihi mamallakin al'amari duka-duka fi yau milki ya ai huwa mausuhun da zalika da'iman Allah addau ya siffantu da waɗanga ka gafirin zambi ko ba haka ba kama a ce gafirin zambi fasaha uku sifatan ya inganta aukuwa ta sifa lil ma'arifa saboda haka malik yawmiddin wa taksisil al-yawmi bil idafati keɓancewar yaumi ɗin nan da idafa to li ta'zimihi don girma shi na wa tafarridillahu da kadaito ubangi ta'ala madaukakin sarki fihi ciki bin huzi da zarto al'amr al'amali duk waɗanga ya zo saboda wannan matsala wato wa ijra'i hadhihi al-awsaf ala ghairi Allah ta'ala lidilalati ala annahu haqiqun bil hamdi kun gane shi eh ah wa ijra'i hadhihi al-awsaf ala Allah ta'ala liddilalati ala annahu haqiqun bil kun gane shi wato don nuni bisa ga cewa Allah shi ya cancanta da yabo la yastahiquhu alal haqiqati siwahu bisa ga hakika babu wanda ya cancanci yabo in ba Allah ba to kuma min kaunihi mujidan lil alamina rabban lahu domin kasancewa ta shi ubangiji mai samar da su halittu kuma shine rabbu gare su mun'iman alaihim bin ni'am kulliha Allah shine mai ni'ima gare su da ni'ima duddudut zahiriha wa badiniha ajiliha wa ajiliha Allah shine mai ni'ima gare su bayyaniyarta da maboyarta da magaggauciyarta da wadda an ka jinkirta haccan to kasancewa haka malikan li amrihim wannan shine mamallaki ga al'amarin su yawm sawabi wal iqabi ranar sakamako da ranar horo to fa inna tarattubil hukmi ala al-wasfi lalle jajjero hukunci akan sifa yashiru bi da wannan yana sanarwa da dalili ne zuwa ga ubangiji wala ish'ari min dariqil mahumi, kuma da sanarwa daga hanya wadda ake iya fahimtuwa ala anna man lam yatasib silikar sifat bisa ga duk wanda bai sifantu da wannan sifa ba wanda duk bai sifantu da waɗannan sifofin da muka ambata ba kun gane shi la yasta ahalu bai cancanta li an yi humada a gode mai fadalan an yi ubada balle a bauta mai liyakuna dalilan alama ba da da ya zama shi a jagora ga abin da abbayansa menene abbayansa huwa iyaka na abudu falwasfu al'awwalu sifar farko li bayani ma huwa al-mujibu lil hamdi rabbil alamin to domin ayi bayani shi yake cancanta ga agode mai shi yake cancanta ga godiya huwa al-ijadu shine samarwa wa tarbiyatar tarbiyya wasani na biyu ar-rahman ar-rahim wasalisu da na uku lidilalati don gwadi ala annahu mutafaddilun Allah shine wanda an mayin alkhairi mafifici li zalika muktaran ko mai zabi fi ciki Allah haka ya faru ga lalali sawabiqil amali ba da wasu ayyuka da sun karigaya ba warabi'u na hudu li ta haqiqil iktisasi don tabbatar da keɓantuwa fa innahu mimma la yaqbalu sharika yana daga cikin abin da bai karɓar tarayya fiye a cikinsa bai himma ma bisa kowace huska wata damunul wa'adi lil hamidina da kuma kumsawar alƙawali ga masu godiya wal wa'idi lil mu'ridina da kaci ga masu bijirewa ma zakara haqiqu bil hamd lokacin da ya ambaci wanda ya cancanta da godiya hawa sifa an ka sifanta bi hadhihi sifati da wannan ga allati ya tamayyazu biha an gairi wadda ita yake rarraba daga wanda ba shi ba wa ta'allaqa al-ilmu bi ma'lumin sai ilimi ya rata yuga abin sani muayyanun ne dalilin haka hudi ba sai magana bi kauli إياك wa وإياك نستعين to kaga da ya za haka ta faru to da Allah maɗaukin sarki zai magana wato bai ce na abudu iyaka ba sai aka gabatar da mafuli sai ce iyaka na abudu Allah kai kai kadai muka bauta ta ma wa iyaka gare ka kai kadai nasta'in muke neman agaji ai ya man haza sha'anuhu ya wanda al'amari ne haka yake na husuka muna keɓance ka bil ibadati da bauta min tauhidin na ta. Allah wa gairi da waninsa wa na minka muna nema gare ka almauna taimako alal ibadata kan ibada gwai da wani ta ba a ambaci ya ce iyaka na abudu ba to menene ibada wal ibadatu ita ibada a ƙasa gayatar hudu ita an mahi nisan gaya ta ƙanƙan da kai wata zalluli da ƙasƙasar da kai wa minhu daga nan an ka samu ɗariƙon ma'abad ko ɗariƙon ma'abadu hanya wadda an ka horar hanya ta an horar ita ba wani abu ya tara mutum don haka haka aka son bawan Allah ya kasance ga bautar Allah ya hun ai muzallal wanda aka huri wani zalika la tusamma don haka abba aiwatar da wannan illa fil hubu sai wajen kankan da kai wa tazallulu da kankantar da kai lillahi ga Allah ta'ala wal murad bil isti'anati huna nan talabul ma'unata neman taimako fi muhimmatin a cikin muhimmomin al'amura kulli hadut wa fi ada'il ibadat a cikin bayar da ibadodi wa damirul mustaqillu fil fi'li lamiri wanda ya yana nan dunkule ɓoye kumshe to lil muwahidina ga bayi muwahide yake amma wa qaddama al maf'ul li Allah ya gabatar da maf'uli don girmamawa iyaka muna tare da kuwa wal mu bi da himantuwa da shi domin a ƙa'idar balaga ana gabatar da maƙuli domin himmatuwa wadilalatu alal hasari da kuma gwadi akan datsewa iyaka hasari na wakararar lamiri littan sisi kuma ya kuma mata da lamiri domin wato iyaka na abu sai ce wa iyaka don tansisi an kai wannan ala annahu musta'anun bihi la gayu cewa Allah ake neman gudunmuwa gare ba wani ba kuma wa qaddimat al-ibadatu ala al-isti'anati a gabatar da ibada akan neman gudunmuwa iyyaka na'budu ba a ce iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu ba don isti'ana litawazuq ru'usul ayi kuma domin wato ma'aza aya ya zan ya dace wani yi ulama an na taƙadimar wasila kuma don mai sani ya san gabatar da tsane wato abin da tsanantuwa ala ɗalibin hajjati idan mutum ya so yana son abu to in ya gabatar da kwadanci gabanin abin ad'a ila al-ijabati ya yi kira zuwa ga sahaba abin nan yanzu in ka zo ka iske dan duniya kana son abu garai kace duk ina ne ya wato ban samu koyi ba dama na san sai nan kuma kai kwato inda kake na asa ba a taba zaku an kake an ka sabi ba kuma da da holle rai kai haka ka gada kaka to shi na wajen ubangiji kuma to ka gabatar da waranci kamin ka ambaci bukata ya yi kira zuwa karba don haka ce iyaka na abu wa iyaka na sa'i kai kadai muka bauta kai kadai muka neman tabbudin mu gani ba mu neman kowa don haka shi yasa abinda wani lokaci ka kare addu'a mai addu'a ya fara addu'a bai yi sana'i ga ubangiji ba Allah bai amsa sai an yi sana'i ga ubangiji sai an yi salati ga manzon Allah ya an kare a kare da salati ga manzon Allah ba shi la an karanta ba au ko kuma lamma na saba da mutakallimar ibada ila nafsi lokacin da mai magana jingir ibada zuwa kansa iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in awham annahu yazur minhu sai alwahabi ya shigi mai saurare sai ya ga awa daga gari abin ke tuzguwa fa aqabahu bi qawli sai taqibi ya biyo da maganarsa wa iyyaka nasta'in li yadulla ala anna al-ibadatu la takuna illa bi mu'unatin minhu ibadan ma ba ta zakuwa sai da taimakon ubangiji ko kana son ka bauta ma Allah in Allah bai raba ba ka yawa wa qila au au lil hali duk alhali iyyaka na'budu wal hal wa iyyaka nasta'in ai na'buduka musta'ini bika? na'am wa alaikum wa rahmatullah haka haka sai ka yabo ga Allah ka yi salati ga manzo Allah ka rubuta bukatarka to mu sai karatu اهدنا الصراط المستقيم to tunda Allah kai dai muka bautata ma kai dai muke neman gudunmuwa gare ka to ihdina as-siratal mustaqim farisi bai hito ba wa iyyaka nasta'in farisi kenan to tunda haka na ya ubangiji ihdina as-siratal mustaqim shi na ka kawai kullun su su goma bayanin lil ma'unati bayani na ga noman gudunmuwa almaduluwa abin bida wal hidayati da kuma shirya dilalatin bil lutfin menene shirya a gwada ma abu da tafshi ai arshidna Allah shirya mu lalle zuwa gare shi wai badal minhu badalul kulli na'am صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين godaben waɗannan an'amta da kai ni'ima alaihim gare su bil hidayati da shirya wal istiqama da daidaituwa min annabiyyin annabawa was siddiqin da siddiƙai, wa shuhada da shahidai wa salih bayan Allah na kirki wa siraduhum hanyar waɗanga huwa dariqul haqi shine hanyar gaskiya millatul islami addinin musulunci wa qara'a qumbul qumbul ya karanta an ibnu kasir sirada da siradan lazina bisini musuwan ya swadu wal baquna amma sauran qura'u biswadi wa huwa lagatu quraish ita ce lugar qurayshawa kuma da swadun nan wa huwa sabitun fil imam shi a tabbace a cikin musaf na sai na usmanu saboda haka baka an ruwaito ga kumbul da sinu amma baka rubuta da shi kai eh. ban ji ba yana nan ba ana te hmm. hmm. to mu zo غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ya yi غير ba gode ban waɗanda kai hushi ba a akan su mu lahudi su hudiyawa wala dhalin ba gode ban waɗanda abata tuba humun nasara Allah shirya mu da hanya amma ba ta waɗanda an ka husanta da su ba ba ta waɗanda an ka batar ba muna tare da kuwa wa gaira shi gaira din nan badalun min allazina ala ma'ana anna annal mun'ama alaihim waɗannan da an kai ni'ima akan su humul lazina salimu su ne waɗanda sun ka tsira min al-garibi ga barin hushi wa dulal da bata aw sifatul lahu ko ko su ba na gare shi mubayyinatun aw muqayyidatun ya zan haka nan kenan ya zan badali amma wa'atara lal badaliya an gitta ma yan badali bi anna bi anna asala gairu abin da asalin gairil magbud gairi din nan wasiya waɗannan da an ka shi da hujjo ba su ba sifa wal ibdal bil wasati ibdali da sifa da'ifun wajen malaman nahawu wa ujiba amma kuma an yi an ba da amsa bi anna gaira cewa gaira yusu amalu ana aiwata shi istimalul asma irin yadda ake aiwata sunan naki don haka ashe yana nan badalin sa na hau gairuka yaf'alu kaza ai kai wani ba irin kake kaza ba wani ka kai kaga ya tsiya bai zo suna ba fasaha uquhu badalan kenan ya inganta aukuwa ta badali wa atarul wasfiya kuma an gitta ma yan sifa kuma wanda suka ce sifa na bi anna gaira cewa gaira la ta ta'arrafu ai gaira ba ta ba ta zama ma'arifa ba ma'arifa da ita domin fa iza qulta ra'aytu gairaka in kace ra'aytu na gairaka wani ka fa kullu shay duk wani abu su wani mukhatab in ba da ka magana da shi ba kuwa gairu wani ne na yana ma'arifa kenan kenan na kirana don haka su ma an gitta musu muna tare wa ujiba an ba da ansa da annahu qalata arhu ay yana zama yana yana zama ma'rifa bil idafati an jingira shi kama huna kama yadda kenan li'annahu udifa don an ilafta shi an ingiza shi ila ma lahu ziddu zuwa ga abin da kishiya wahidun guda huwa al-mun'amu alaihim wanda aka yi nema gare su kenan ya zama alfa wa yata ayyun kenan wa yata ayyun ta'ayyun haraka min gairi sukuni sai ya ayyana ayyanawar yi mai wato mafi ba da mai sukuni ba wa an ibn kasirin nasbuhu alal hali min damir al-majruri wal amil an amta shi amili wa ya wannan shi ma kalahu bai dawi wa alaihim fi mahallar rab'i li'annahu naba manabal fa'il kuma alayhim kenan shi mai mana ba fa'ili wala mazidatul takidi babu ƙari ga takidi ma fi gairi min ma'anan nabi daga ma'anar korewa haka annahu qala la maghdubun alaihim wala dhalina wa dalal al udul an tariqi sawi and amda abin da ake ce bata karkacewa ga hanyar daidai da gangan au hada ko da kuskure wa inna ma ukida bela lilfarki bai na ɗari ƙataini an ƙarfa da la wala da ta jannubi kullum min huma don ne nisanta kowanne daga cikinsu fa inna ɗariƙatu alal haƙi mustamilatun alal ilmi bil haƙi wal amalu bihi hanyar mutanen gaskiya ta haɗa wato a akan ilimi ɗari ɗariƙatu alal imani ko wa inna ɗariƙatu alal imani lalle hanyar mutanen imani mustamilu ta hadu alal ilmi bisa ilimi bil haqqi da gaskiya wal amalu bi da ake da ilimi wal yahudu faqadul amala hudiya sun rasa aiki wan nasara al ilma nasara sun rasa ilimi wal zalika kana al ghadabu lil yahudi don haka hushi ya zamo ga hudiyawa wa dalalu nasara mata ya zanna nasara li'anna man alima wa taraka al'amal istahaqa al-ghadaba duk wanda ya sani ya bar aiki ya tantance hushi bi hilahi man lam ya'lam so bani wanda bai sani ba wal hasilu anna kullu min al-yahudi wan nasara dalul maghduma alaihim kowanne daga cikin hudiyawa da nasara batacce na kuma abin wanda an kai hushi da shi na lakin akhassu awsaf al-yahudi al-ghadab sai dai mahi keɓanta sifofin yahudiyawa hushi wa akhasa awsafin nasara dalalun bata warwaya annabi sallallahu alaihi wasallama an maghduba alaihim alyahudu والضالين عن نصارى والله أعلم الله كيف أسئلة لتاهين تشكبا الحمد لله mun saurari karatun tafsir da ya uttawi fi ma'ani tafsir ga mana Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da mai addu'a a ana sanar da jama'an musulmi a gobe insha Allahu alhamis akwai irin wannan tafsir a garin birnin kebbi da haka ana gayyata dukkan musulmi domin saurari bayan an dawo akwai wa'azi na jega local gamman wanda za a yi can shiya masira daidai masallacin marigayi a da mustapha allah ya ji kansa insha allahu nan za a yi wannan wa'azi na jega local gamman gobe da ranar alhamis gobe allah ya gwada mana da haka ana gayyatar dukkan musulmi na larba akwai halin basa'il gobira yau yau kai eh,